A ci gaba da labarin namu, mu sanar da ku cewa a shekaran jiya ne gwamnatin Nijar ta tura wata muhimmiyar tawaga zuwa kasar Benin domin tattaunawa akan takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu yau da shekara guda biyo bayan juyin mulkin da ya kana a kasar nan tamu. Bayan tattaunawa da suka yi da hukumomin kasar Benin, tawagar ta samu ganawa da 'yan asalin kasar Nijar da ke zamna a can kasar ta Benin inda brigadier janar tumbo muhammad ya yi musu bayanin yadda ake ciki kamar haka bayan shekara guda yau mun samu dama mu zo mu magana da su tunda mun gani da lalle ya kamata a zamna a tattauna abu ne tsakanin nijar da benin da bai kamata bai ukana tsakaninmu tana da yawa bai kamata ba zaman mu ya baki ko da dai a dama ana samun 'yan matsaloli mai da ake samuwa ana gyaggyara a tsakaninmu to dalilin da ya samu ka zo mu magana mu saurari da gare su menene laihin da sun ka zarge mu da shi mun samu jiya da ma muka ko jirgi bayan minti goma president talon ya yi risuwar mu a nan fale mun kai magana wajen daidai awa biyu bisa duk abun da ya shahe mu shahe harkar relation cooperation tsakanin niger da benin suke bisan shi mun kai magana abu na farko da mun ka sha gaba shine harkar tsaro tunda lalle da mun kalika borda dalilin da ya sa mun kalika borda da fari su sun kalike da sun kalike mun ka gani da lalle da iya su ba abun da muke fata ne ba sun kalike borda sun ka fara magana da nasaru nasaru kuma 'yan faransa da in kuna tunane mu muka kore su daga niger kuma da muka kore su daga niger hanyar da muka ba su ta niger hanyar jihar ba mu so ba su zo ta benin don da lalle in kun gani tsakanin yamai da malawil kun san ya yi kusa amma tun lokacin da mun yi nazari mun gani da lalle in mun ba su hanyar benin za su bata zama mu tsakanin mu da benin mun ka ce a'a su bi ta kyali ya yi muna alheri haka ku an kai kowa ya gane su sun kalatsa nijar daga nyamai aljifa daga difa sun ka shiga kyali sun ka ce su ba za su yarda ba su bar nijar haka mun ka ce menene dalili an ka ce ba a son aure a rabu ya kai wani rigima bai kai rigima ba mai eh, sun gane da lalle niger akwai abun da suke so ga niger mu ma cikin waga haraka sun ma ƙara bude muna kai mun lalle mun nazari mun gani da akwai abun da lalle suke so sai kowa ya yi nazari ya gani da menene dalilin da yake sa su turawan nan ba su so su yi nisa da nijar da farin sun kace kawai dan president bazum da an liƙe shi sai sun fidda shi inda an ka bar shi ana nan tayya ana nan tayya sun gani ba haka ne ba sun ka ce a su kawai ba su ba ta yiwuwa dai su bar nijar don suna can suna ta kokarin su mun ka gani hanyar benin benin da Takama, kama muna baya ita da mun kai magana ba mu so ba abun gai tsakaninmu mu su ma sun ka mika masu hannu sun ka ce yanzu da sun ka kore wuraren nan ku zo ku zamna cikin garin lalle ko cikin nazari ba abun da mun kaso ne ba mun gaya musu jiya mun ka ƙara shaida musu mun ka ce ku tuna ma baya ga abun da an kai ba mu gane ba don mi a yau ce za ku kya tura wanda mun ka kora can sama sama alma mun ka je ecowas mun ka hita an ka je an ka yi ios ko ku ke su zo su zamna kun san dai da lalle in sun zo akwai matsala tunda su muke magudu yanzu ya za mu yi mu gyara zaman don za mu sa komiti da za yi magana bisa harkar tsaro bisa harkar bordawan ya za mu gani mu samu tsaro yayin da ya kamata tunda lalle yanzu kun shaida da yi mun buɗe borda ma abun 'yan ta'addan nan ba za su baku dama ba bisa wannan hanyar wahala za ta zo yayin da ake yin ta yanzu bisa hanyar burkina wanda burkina in an kai kaya dole sai an yi escort yanzu ma bisa haraka escort ake an ke a yi a kata benin a gobe-gobe za a koma bisa haraka escort ba za a komo ba kamar da tun da an ta'adda wannan suna nan cikin park zai kenan wajen kandi wajen malamville duk suna sun shige nan nan suke rayuwarsu yanzu daga nan suke tashi su kai hari wajen tera wajen kote wajen toroji sai su gewaya wani bi su shiga ta mali bisa ransanyama da agare mu duk yawancinsu suna nan cikin barku dubbe kenan sai mun yi aikin nan ta kwana eh, sai mun je mun hidda su cikin wurin na in ba haka ba ko an bude borda wani wahala ne zai kawo sun yarda da wannan yanzu za mu je mu magana mu gani ya za mu gyara kanmu don mu zo lalle haraka tsaro wannan mu ciwo kan shi kakin a kawo zancen buɗe borda mun kawo kuma zancen transporter wahala da su ciki bisa wani tax-tax da kullum suke azawa a fita waga a shiga waga mun ka ce wannan ma mun ji labari tunda ba mu yi magana ba jiya kakin mu gane su bai mun shaida musu da lalle muna da labarin cewa kwamarsan kinmu suna kuka kwarai da harkokin taxi kullum sabuwar tax ake hidda a nan benin menene dalili ne ya kawo mun ka ce to mu ba mu san ba specialist ne na harkar commerce mai mutanen commerce za su zo su yi magana don lalle intere 'yan niger a sa shi gaba ba za mu yarda ba tax tax wannan su yawa bisa haraka koma ana bude a sai lalle mun zamna mun yi magana da ya kamata kenan nan da kwanaki kaɗan ya Allah arda za a gayyace ku ku ku da yawanci da 'yan kasuwa ne za su zo su ba da ra'ayinsu bisa harkokin tax wannan harkokin kasuwanci tsakanin nijar da benin ya harkoki suke tafiya muna so a yi magana a sasanta sa'annan a zo ga autorite na benin a yi magana da su su kuma don a samu a kiyo kan problem wani magana wajen awa biyu mun kai da president talon lalle mun kwatanta mishi mu ga ra'ayin mu ga abin da muke so eh, abre ya gama mu da ministrori nashi na kusan shi mun kai magana da su su kuma wajen awa biyu su ma zuwa uku a wajen almuru muna tare da su mun kai magana da abun da ya kamata mun ka gaya ma zuna gaskiya zancen da ya kamata kowa ya ci zancen gaskiya yanzu za mu je mu yi kwantanandu wanda ake kya mu haraka soji za mu kama shugaba abdurrahman chani kwantanandu don a samu a zazzamna a gani ya za a ci gaba cikin harakokin nijar da benin amma mun gani da lalle sun matsu suna so a sasanta iske abinda da mun ka gane sun ka ce ta ko'ina ne a zo dai a yi magana gyara an gyara tsakanin su sun ka gaye ba mu gaye ba kenan babu wani matsala mun gani yanzu ya za mu yi mu yi gyaggyara mu a gyara mu tsakanin nijar da benin amma muna ma shugabanni shagulu da ya yi boni godiya inda lalle su sun ka ba da dama kuna tune su sun ka tashi sun ka ta yi niger sun ka kawo muna ziyara can sun ka ba da dama wanga abu ya faru jiya mun ka zo sun ka tarbe mu tarben da ya kamata tare da su an ka je wajen patrice talon president an kai magana kenan ya kamata a jinjina musu a yi musu to jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka duka a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku tarbe mu ɗauke da wasu sabbin labaru